Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta yau Alhamis. wadda ta yi daidai da 25 ga watan Disamba 2025. Yanzu haka agogon ma'anan gundumar Columbia na cewa karfe 12 na tsakar dare. Wanda kuke iya kama mu a kwatar rediyon ku a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita talatin 31 ko kilo da 9,765 masu gajeren zango. haka zalika za ku sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Baya ga haka za ku iya bibiyar shafukan mu na www.gtahausa.com ko kuma shafukan mu na Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun cikakkun labarai. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Saudat Kabir da saura abokan aikinmu. muke farin cikin kasancewa da ku. Shirin namu na wannan safiyar taku na musamman ne wanda yau za mu jingine rahotanni da shirin mu na amfanin ilimi don baiwa masu sauraron mu a duk faɗin duniya damar mika saƙonnin gaishe-gaishen Kirsimetinsu ga 'yan mabiya addinin Yesu da ke gida Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kamun mu kai ga waɗannan sai Saudat Kabir ta fara muna da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Bam ya fashe a wani masallaci a Maiduguri babban birnin jihar Borno a Najeriya yayin da ake tsaka da gabatar da sallar magariba. Har yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka jikkata ko suka rasa rayukansu ba. Fashewar bom ɗin ya auku a jihar da ta yi shekaru tana fama da har-haren 'yan ta'adda irin su Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ya yi sanadiyar dubbannin rayuka kuma da yawa suka tsere daga gidajensu a arewa maso gabacin Najeriya. ba wata ƙungiya da ta yi ikirarin kai harin amma 'yan ta'adda sukan kai hare-haren ƙunar bakin wake ko su saka bom a masallatai da wurin dandazon jama'a a maiduguri Tun a shekarar 2009 ne ƙungiyar Boko Haram ta fara ta da hankali a Borno, inda take so ta kafa daular Musulunci, duk da martanin da sojoji ke yi da kuma haɗin kan yankuna wajen kawo ta, ƙungiyar na ci gaba da kai hare-hare da ke barazana ga rayukan mutane a arewa maso gabas. Dawo da jakadun Amurka da yawa gida da Shugaba Donald Trump ya yi zai kawo gibi ga manya masu wakiltar ƙasar a fiye da rabin ƙasashen Saharar Afirka, abin da zai dagula ƙoƙarin da Amurka ke yi na wanzar da wani tsari a yankin da ya fama da juyin mulki da yaƙe-yaƙe a baya-bayan nan. Tun bayan hawarsa kujerar mulki, gwamnatin Trump ta mai da hankalinta ne kan aiwatar da diflomasiyyar kasuwanci a Afirka, inda ta sauya daga ba da tallafi zuwa cinikayya. Trump ya nemi wanzar da zaman lafiya da yarjejeniyar kasuwanci da kuma samun amincewar bangarorin biyu maimakon kai taimako kai tsaye. Trump na bugun gaba cewa Amurka ita ce mafi dacewa wajen kawance da kasashen Afirka fiye da China, inda ya ce yana da ƙudurin ƙarfafa ƙawancen. a wani yunkuri na kawar da tunanin da ake na ganin cewa amurka ta yi watsi da nahiyar inda china take ƙara shiga harkokin tattalin arziki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya halarci gwajin wani makamin linzami mai dogon zango a wani wuri na gwajin makamai ranar Laraba, kamar yadda gidan jarida na ƙasar KCNA ya ruwaito ranar Alhamis. An yi wannan gwaji ne a ƙasar mai ƙarfin makamashin nukiliya don a gwada fasahar samar da wani sabon makami mai dogon linzami da zai iya harbo abu daga sama mai nisan kilomita 200 ko mil 124 a cewar KCNA. KCNA ta ƙara da cewa ƙirƙirar wannan makami na ƙarƙashin ruwa na daga cikin ƙoƙarin jam'iyyar mai mulki a Koriya ta Arewa na zamanantar da sojin ta na ruwa wanda ke cikin muhimman manufofi biyar da jam'iyyar ke son aiwatarwa don ƙarfafa tsaro. Kim Jong-un ya ce samar da makaman nukiliya da kuma zamanantar da sojin ruwa abu ne mai mahimmanci kuma ya zama dole saboda duniyar a yanzu ba kwanciyar hankali. Nasri Asfura, ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya a ƙasar Honduras wanda shugaban Amurka Donald Trump ke marawa baya, ya lashe zaɓe kamar yadda hukumar zaɓe ta sanar ranar Laraba fiye da mako uku bayan gudanar da zaɓen ranar 30 ga watan Nuwamba, wanda ya samu tsaiko matsalolin na'ura da kuma zarge-zargen maguɗi. Hukumar zaɓe ta ƙasar Honduras da aka fi sani da CNE ta ce Azura ya ci kashi 40.3 cikin ɗari na ƙuri'u, inda ya kayar da ɗan jam'iyyar Liberal Salvador Nasralla, wanda ya samu kashi 39.5 cikin ɗari na ƙuri'un. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki jam'iyyar Libre Rixi Moncada kuma ya zo na uku. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan gundumar colombia yanzu kuma ga shirinmu na gaba wanda zainab babaji za ta gabatar It's

A shirin na yau za mu ji gaishe-gaishen Kirsimati ne daga wasu mabiya addinin Kirista da ke wasu ƙasashen duniya. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin. Sunana Akila Adamu, ina gaida mahaifi Najeriya da mu da 'yan uwana, ina kuma gaida surukaina ina gaida su kawannina ina kuma gaida abokan aikin da muka yi aiki tare a wurare kamar Fujo Automobile Nigeria Limited, Ekwa Theological Seminary Kaguru da kuma Ekwa Theological Seminary Jos da Ekwa Headquarters da kuma mutanen Ekwa Kunye Katse. Ina kuma gaida abokanaina da muka yi girma tare, ina gaida dukan mutanen Kaguma, da kuma Kaguru. Ina gaida inda na yi makaranta daga Rimi College zuwa Vocational Training Center Makarfi da kuma a Government Technical College Malali Kaduna. Ina gaida dukkan abokanaina da muka yi makaranta tare muka yi hulda ko a ina ne kuke da fadin duniya. Ubangiji Allah ya sa mu yi Kirsimeti lafiya. Sunana Anna John Pofi ina kawo gaisuwan Kirsimeti daga Ashland, Ohio, USA. ina mika gaisuwan Kirsimeti zuwa ga Jugos Family, zuwa ga Dadwan Family, zuwa ga JPF Foundation Staff Jos. Ina iso da saƙona zuwa ga matan Yabo Living Faith Church, British Angon Rukuba. Ina iso da sakon Kirsimeti zuwa ga Children Department, Living Faith Church Angon Rukuba. ina iso da sakon gaisuwa na ga Ritaya Reverend Mrs. Jeripe Dr. Pastor Francis Mundi, congratulations on your new achievement of your doctorate degree. Ina iso da sakon gaisuwa na zuwa ga barista Yakubu Bawa JPF Foundation Attorney. Ina iso da dumbun Gaiswon Kirsimeti Chairman, JPL Foundation, Mr. Austin Baba Yusuf ina iso the dumbun One sakon Chris zuwa ga Equa Church members a Gentle Mongoro ina iso the sakon gaisuwa One, zuwa Mr. and Mrs. Paul Chega ina iso da sakon gaisuwa na Mr. and Mrs. Ross Jamaka, ina iso da dumbun gaisuwan saƙona zuwa ga Henrietta Solomon, iyalin Mundat, Pastor Mundat Late, matan shi, Jummai, abokanin zaman lafiya ina iso da dumbun gaisuwan na zuwa ga uwane na duka ga baki ɗaya. Ubangiji Allah ya sa mu gama bikin nan lafiya a cikin sunan Yesu. Salamu Assalamu alaikum. Sunana uh, Reverend Yohana Ice John Mamman. Ina zama a Republic of Malawi, Southern Africa. Na aikin missions tare da EMS of Ecuador. na so yin amfani da wannan dama domin uh, in isar da sakon uh, kirsimeti ga iyalina wato uh, iyalin uh, marigayi J.A. Mamman a Bauchi, uh, iyalin uh, Baba Sadi Fagan a Gombe, iyalin Baba uh, Sarkin Yara shi ma a Gombe, da kuma iyalin familin Sha wanda suke a Jos da abokan arziki dama da su dukkan ikkilisiyoyi fatan cewa za a yi bikin kirsimeti lafiya wassalam sunana jennifer nasara ina zama a dallas dallas texas ina gaida family na nasaras da su adux da andos Barrister guy, Senator Diket plan, architect, and Mrs. William, Equastaff School, the staff, uh, staff and students na Equastaff School, the KA alumni. The fathers are Chris Christmas Lafia. kude na geda kowa sunana Chuka Kwentwa na zama nan kasa waje a nan Maryland na USA a lokacin Christmas na na son geda kowa mu wanda suka zama nan mutanen El Paso, su Maria, mutanen Atlanta, 'yan su Alfred, kuma mutanenmu a gida a Nigeria wanda suka Abuja Lagos, Kano. mu lokacin na ne lokacin na zai same mu a lafiya kuma Allah zai ja zamaninmu, Allah zai saka mamu alheri, insha Allah a lokacin na za mu ji dadin shi. Gaisuwa ne ke. God bless you. Salamu alaikum jama'a. Sunana Benjamin Nasara ina gaida Dr. Garba Salihu da matarsa da 'ya'yansa da malama alheri grace abdu yana kuma gaida shi abokin aiki mai suna ringa adekoya da su malam emmanuel itiya jatsau su reverend gideon aci da matasa mai suna asta waɗannan ah, muna gaishe su cikin zama da sauransu muna fatan a yi kirsimeti a gama gama lahiya allah ya bishe mu shugaba mai ceto shi ne sarki sarkin sarakuna gari ya waye wuri ya haska an kawo labari labari mai daɗi barka da warhaka jama'a Ni ce naku Francisca KN Migap. Barka da Christmas, barka da ina fatan an yi Christmas lafiya. Ina idar da gaisuwa na wa mamana Hajiya Fatu Paulina Migap. na da iyalansu da Father John Migap ƙanina da duk abokan arziki. Ubangiji ya albarkace mu duka a wannan sa'in. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Na gode, ai Christmas lafiya. Sunana Dr. Bart Shepkong, ina zaune a kasan Amurka, a madadin Plateau State Association USA, ina mika gaisuwa da sakon zaman lafiya ga al'ummar jihar Plateau gaba ɗaya, Kristoci da Musulmi, musamman uwata, 'yan uwana, abokaina da duk dangina. Muna kira ga zaman lafiya, hakuri fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin al'ummarmu. Bambancin addini ko kabila bai kamata ya raba mu ba, ya kamata ya ƙara mana fahimtar da girmama juna. Muna fatan bukukuwan Kirsimeti da sauran lokutan bikin za su kasance cikin kwanciyar hankali, tsaro da albarka. Kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗaurewa a jihar Filatu da Najeriya baki ɗaya. Na gode. Ang IV ay J-Town Akasambay talami Ang kaulabani Labani may dali Ang IV may J-Town Akasambay talami Ang kaulabani Labani may dali oh oh, oh oh oh oh oh oh Jama'a ina ini na gajiya Na zo muku da gaisuwa babba a cikin sunan Yesu Almasihu, da fatan na same ku lami lafiya. Sunana Halimatu Sadiya Samuel daga Minnesota a nan United States. Ina ba da gaisuwa na ma mutane na da suna nan a Jos Plateau State, da fatan suna nan kallo kuma Allah sa mu kare shekarar nan a cikin rai da lafiya. Kuma Allah maimaita muna mai kyau. Allah zabe muna mai kyau kuma gaisuwa na na biyu ma mutane na nan america minnesota da maryland da texas da kuma chicago da fatan dukansu suna nan lafiya sun yawa ba zai ya kiran sunaye ba amma duk addu'a na shine allah ba mu iko mu bi shi ya karfafa mu a cikin sunan yesu Na gode, bye. Hello, sunana Makani daga Australia. Ina son gaida 'yan wana da iyayena da abokanayena a Nigeria. Ina fata kuna nan lafiya. Ina son gaida Mr. and Mrs. Bello, Mr. and Mrs. Emmanuel, Mr. and Mrs. Daura. Ina son gaida Esther da Planshark da Sarah the Olushola, the Deborah, the Hanetu, Samuel, Emmanuel, Audrey, Solomon, Noro Pamlois, Noro Solomon, Amira Guerzo, Suleiman Adekeke, Anifat Lawal, Mandam Emeka Ganiu, Ruth Idoko, Anya Ilya. Na fata kuna nan lafiya kuma ina wishin ɗinku Happy Christmas, ku yi hidiman lafiya. Sunana Mary Adamu, ina zama a Ohio, USA. Ina gaida 'yan wana Rabin Likita Musa da iyalansa da Hananiya Musa, Broda Musa, Victor Akut da iyalansu. Ina gaida 'yan kukun dutse da Kagoro, ina gaida surukaina, Uncle Doda Gaya da iyalinsa da na gaida 'yan bara Kagoma da Kagoma Land. Ina gaida kawata Mrs. Helen Sa'idu da yalinta Jikoli Adatok da yalinta. Ina gaida classmate na na year 2000 Kagoro Seminary. Ina gaida yan kunyi katse. Ina gaida Baba Balis Blatok da master Yohana Wayazi. Ina gaida duk makwabtanmu a kunyi katse da ƙawayenmu. Ina fata za ku yi bikin Christmas lafiya. Na gode. 'yan uwa barkamu da warhaka barkamu da sake ganin wannan rana wanda ubangiji allah ya yi mana jinƙansa na aiko da ɗansa domin cetonmu wato ranar kirsimeti wanda muke tunawa da haihuwar yesu almasihu briska daga maryland na gaishe da dukkan iyalin idrisu galadima na gaishe da dukkan iyalin gata ina gaishe da gospel church members duka na ekwa utan jos na gaishe da widows na utan lcc eh, widows duka na fata ubangiji ya ci gaba da riƙe ko ya biya bukatunku ina gaishe da dukan iyalin baba Jerry magani 'ya'yansu da jikokinsu na gaishe da edna musa na gaishe da pastor daniel matthias falon da matarsa da 'ya'yansa na maka barka da ƙarar samun alherin Ubangiji ta kyautar Allah da ya bayar na wannan yarinya Allah ya raya ta ya biya bukatunta. Na gaishe da Reverend Dr. Bakari da Mommy Dr. Mrs. Lami Bakari na gaishe ku kwarai da gaske na gaishe da Mama Mavira na gaishe da Dr. Kefas Leka a Bauchi da iyalinsa na gaishe da injiniya tokan da iyalinsa na gaishe da barista a mrs bawa fiki a taraba state ubangiji ya yi muku jagora duka haka sunana Joan Nasara ina gaida ina zaune a Dallas, Texas ina gaida su Nasaras da su Horos da Walkinan da Pastor Hosea da familin shi Onkulima da Sinta Patience Walkinan Gift Gushem da yayana da fatar za a yi Christmas lafiya. sunana zainab karfadas na zama a kasan america na so in gaida mamana dinatu umaru na son gaida su kawuna unku habu unku gambo unku yahaya unku ali unku zakari da unku hassan duk ina gaisuwa na gaida su antina anti lami anti usaina da anti hansatu da gefen mamana ina gaida su antina maman Jane da maman maman Sandra da unkuna kuma unka Sunday duk ina gaisuwa ina fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. sunana Vasti daga Canada. Ina son gabda da 'yan uwana da suke nan a Nigeria, da Nathaniel, da Laban, Comfort, Makani, Nora, Hepziba, Saratu, Hawa, Big Daddy, The Momina, Philip, Nankam, The Jubim, Richard, Daddy Sabo, Mommy Kaduna, Auntie Hawa, Caleb, The Kish, Joshua, Auntie Jummai, The Dan, The David, Abel, da Goggo Amina, aunt Mary da Zara da Maryam da duk wanda ban kira sunansu ba duk ina jin kyawun su kowa da a nigeria ina jin kyawun Najeriya da fata duk za mu yi Christmas lafiya kuma mu gama lafiya. Na gode. Happy Christmas. sunana Hadiza daga Congo ina gaida iyayena Mr. and Mrs. Zoda Bute Sanda ina kuma so in gaida su yan uwana um, kaka Dija ina isa da gaisuwa na ga maman Amina su maman Ummi ina kuma gaida su abokanayena to Ella, to Mercy, to Comfort, to Miriam, to Hawa, to Khadija, to Zainab, to Daniel, to David, to Mercy, to Kindness, to Favor, to Gladness, to Josiah, to Berikaya, to Kamamat, Adokani, um, Mariam, Halima, to um, Amina, to Aisha, to Rashida, su John, da Michael da Kenneth. Ina fatan da yi Christmas cikin koshin lafiya. Sunana Bilkisu daga Maryland. Ina son gaishe da mamana da take can Nigeria da kuma 'yan uwana Hawa Lois, Hadiza, Vasti da kuma abokanaina Emperet, Red Plank, Sanmi, Kagai, Victory, Dorothy, Shelima, Deborah, Sharon Galadima, Sharon Falke da kuma kakata ta take can Bauchi da kuma Uncle Litu, Aunty Rejoice, Aunty Amam, Maman Aisha, Maman Amatu, Suleiman, Jafaru, Aisha, Ummi, Aunty Lami. Ina fatan duk kowa na nan lafiya kuma za mu yi Christmas lafiya. yau, sauraro a nan shirin gaishe-gaishen Kirsimati na wannan shekara ta 2025 zai dasa aya. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka rera mana waƙoƙi musamman Kefas Freeman da takobin zaki da ke Bauchi da kuma mawaƙan band na Ekwa Seminary Church da ke Jos. Ni Zainab Babaji ke fatar za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti lamin lafiya. da wanda muka zo ga labaran duniya amma a takaice. Assalamu alaikum. Bam ya fashe a wani masallaci a Maiduguri babban birnin jihar Borno a Najeriya yayin da ake tsaka da gabatar da sallar magarba Har yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka jikkata ko suka rasa rayukansu ba. Fashewar bom ɗin ya auku a jihar da ta yi shekaru tana fama da har-haren 'yan ta'adda irin su Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ya yi sanadiyar dubbannin rayuka kuma da yawa suka tsere daga gidajensu a arewa maso gabacin Najeriya. ba wata ƙungiya da ta yi ikirarin kai harin amma 'yan ta'adda sukan kai har-haren ƙunar bakin wake ko su saka bom a masallatai da wurin dandazon jama'a a maiduguri Tun a shekarar 2009 ne ƙungiyar Boko Haram ta fara ta da hankali a Borno inda take so ta kafa daular Musulunci duk da martanin da sojoji ke yi da kuma haɗin kan yankuna wajen kawo ƙarshen ta ƙungiyar na ci gaba da kai hare-hare da ke barazana ga rayukan mutane a arewa maso gabas. Dawo da jakadun Amurka da yawa gida da Shugaba Donald Trump ya yi zai kawo gibi ga manya masu wakiltar ƙasar a fiye da rabin ƙasashen Saharar Afirka, abin da zai dagula ƙoƙarin da Amurka ke yi na wanzar da wani tsari a yankin da ya fama da juyin mulki da yaƙe-yaƙe a baya-bayan nan. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya halarci gwajin wani makamin linzami mai dogon zango a wani wuri na gwajin makamai ranar Laraba, kamar yadda gidan jarida na kasar KCNA ya ruwaito ranar Alhamis. An yi wannan gwaji ne a kasar mai karfin makamashin nukiliya don a gwada fasahar samar da wani sabon makami mai dogon linzami da zai iya harbo abu daga sama mai nisan kilomita 200 ko mil 124 a cewar kcna Nasri Asfura ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya a ƙasar Honduras wanda shugaban Amurka Donald Trump ke marawa baya ya lashe zaɓe kamar yadda hukumar zaɓe ta sanar ranar Laraba fiye da mako uku bayan gudanar da zaɓen ranar 30 ga watan Nuwamba wanda ya samu tsaiko matsalolin na'ura da kuma zarge-zargen maguɗi. Hukumar zaɓe ta ƙasar Honduras da aka fi sani da CNE ta ce Asfura ya ci kashi 40.3 cikin ɗari na ƙuri'u. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya. Ni kuma da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam.